Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. Cikin shirin namu za mu kasar Venezuela mu ji inda aka kwana game da dambarwar siyasar kasar. Za mu taɓo Amurka inda rufe asusun gwamnati na wata ɗaya ya haifar da matsaloli barkatai. Sannan mu shiga Najeriya sai kuma jamhuriyar Nijar saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla za mu ɗauko shirin ne daga Davos na ƙasar Switzerland kenan inda masana ta harkokin tattalin arziki da shugabannin ƙasashen duniya suka hallara domin tattauna harkan tattalin arziki na duniya. Shugaban Amurka Donald Trump baya halartar wannan taro saboda rikicinsa da majalisa yayin da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron ya ƙaurace wa taron saboda dai wasu matsaloli masu nasaba da kuɗaɗe. Kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da Bashir Ibrahim Idris ya haɗa mana sakataren waje na Amurka wanda ya yi jawabi a zauren taron na Davos ya taɓo batun katsalandan da shugaban Amurka ke yi cikin harkokin siyasan duniya da shirin Birtaniya na ficewa daga cikin ƙungiyar tarayyar Turai. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo wanda ke jawabi ga taron manyan 'yan kasuwa da masu zuba jari ta faifan bidiyo ya bayyana cewa sabuwar guguwar da ke kadawa a duniya ta haifar da sauye-sauyen da ake samu abu ne mai kyau da zai taimaka wa duniya. Pompeo ya ce masu zaɓe a duniya sun samu ƙarfin korar gwamnatin da ba sa so da kuma bayyana ra'ayoyinsu ga gwamnatocin da ba sa aiwatar da muradinsu. Sakataren ya bayyana nasarar zaben shugaba Donald Trump a shekarar 2016 da kuri'a raba gardamar ficewa daga turai da aka yi a Burtaniya a matsayin abin da ya bai wa mara kunya. tare da wasu zaɓuka guda biyu da aka yi a Italiya da Brazil inda masu tsatsauran ra'ayi suka yi nasara har ila yau pompeo ya yi misali da zaben shugaba emmanuel macron wanda ya baiwa maraɗa kunya wajen ficewa daga jam'iyyarsa ya kuma samu nasara tare da nasarar firaministan malaysia mahathir muhammad waɗanda ya bayyana a matsayin guguwa mai ba da mamaki Ganin yadda wannan taro na Davos ke zuwa a wani lokaci da manya da ƙananan ƙasashen duniya ke jin ta a jika. Mun nemi ji daga bakin Farfesa Muntaka Usman na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Ko su masana ya suke kallon wannan taro? eh to to kasashe ana iya kasance su kashi biyu akwai kasashen da suka ci gaba akwai kasashe masu tasowa irin na afirka kasashe wanda suka ci gaban tattalin arziki suna da wasu ka'idoji da cewa kamar yadda mutane ake sarrafa dukiyoyi ake rarraba dukiya tsakanin jama'a eh, akwai ɗan eh, nuna cewa mutane suna samun abubuwan da suke so amma in ka duba ƙasashen afirka da shugabannin da 'yan ƙasan ana fama da matsalar cewa eh, rabon arzikin ƙasa baya zuwa yadda ya kamata shi ya sa ma wannan taron a wannan shekara akwai rahoto da Oxfam suka yi na cewa dole kasashen duniya da kasashen da suke maganar tattalin arziki dole su duba yadda bambanci tsakanin masu arziki da marasa arziki suke ke kawo matsaloli a kasashe da yawa a duniya. saboda haka wannan taro na wannan shekarar kuma ya samu cikas da cewa wasu manya-manyan kamfanoni da manya-manyan shugabannin kasashe ba za su iya halarta wannan taro ba su shi yasa muke ganin wannan taro na wannan shekara zai samu nakasu akan eh, abubuwan da ake cimma gore. a gaida farfesa muntaka usman sai mu taɓo ƙasar venezuela inda jagoran adawa na ƙasar kuma shugaban majalisar dokokin ƙasar juan guaido ya ayyana kansa a matsayin sabon shugaban ƙasar da goyon bayan ƙasar amurka da wasu ƙasashe sai dai kuma kasashen turkiya rasha da china sun hau kujerar naki inda suke nuna cewa zance ne kawai kuma babu wanda ya isa ya kawar masu da nicolas maduro ya zuwa juma'an nan da ya yi shugaban adawan ya yi wurgi da goron gayyatar da shugaba nicolas maduro ya aike masa don su zauna su fahimci juna mun nemi ji daga bakin farfesa kamilu sani fage na sashen nazarin kimiyyar siyasa da ke jami'ar bayero da ke kano yadda suke kallon wannan dabbarwa idan ba warware shi aka yi ta fuskar siyasa da kuma diplomasiya ba zai iya dawo da tsohuwar gaban na wacce take faruwa tsakanin gabashi da yammacin turai wanda ake kiran shi yakin cece kuce ko a turanci wanda ake cewa cold war ba zai yiwu ba ita amerika ta fito karara ta yi shiga da soja amma dai kamar yadda ya ce za su iya amfani da tattalin arziki da kuma diplomasiya su makure ita wannan ƙasa venezuela hmm. kamin manta sauran ƙasashe na latin america mafi akasarinsu suna goyon bayan ko suna aljihun ita america ne hmm. a rasha ta yi ta barazana batakil ita ba lalle ta ɗau wani mataki wanda zai kare al'amarin ba sai dai kawai idan ta matsa za a kai shi majalisar ɗinkin duniya. Farfesa Kamilu Sani Fage yanzu sai mu tafi ƙasar Amurka sosai inda baitul malin ƙasar ke rufe dundum saboda takaddama tsakanin shugaban ƙasar Donald Trump da 'yan majalisar don sun ki amince masa fitar da wasu magudan kuɗaɗe don gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. A juma'an nan shugaba Trump ya sanar da ɗaukan wasu matakai domin rage raɗaɗin da rufe baitulmalin ƙasar na tsawon wata ɗaya ya janyo. Amma kuma nan da ranar sha biyar na sabon wata mai kamawa ya ce yana iya ɗaukan matakai na ƙarfin iko da tsarin mulkin ƙasar ya bashi domin aiwatar da manufarsa. Mun nemi ji daga bakin Suleiman Garba kraku sami naka yadda ake fama da wannan raɗaɗi saboda rufe baitulmalin ƙasar. A halin da ake ciki yanzu wato coast guard da fbi da tsa wato duk wannan kafofi ne ko kuma kungiyoyi ne na gwamnati wanda yake ba albashi ba wani abin da ke tafiya daidai wanda federal bureau investigators wato fbi na ƙasa masu su masu matsanin bincike da ko menene a duniya da ke faruwa a duniya da amerika sun nuna wannan rufe sha'anin gwamnati da shi shugaban kasa donald trump ya yi ya jawo matsala sosai ya jawo matsala akan homeland security wanda yake hatta ma'aikatan airport suna da matsaloli saboda ba su da ma'aikata wanda ya kamata yawansu da za su iya kontrolin jirage da suke sauka da tashi komai da ya jagula ya dakata hatta lokacin da yanzu yake nema shi a halin da ake ciki yana so ya wato wannan jawabi ma ƙasa wanda ake cewa state of union speech address wanda ita nancy pelosi shugaban majalisa ta ce na wakilai ta ce bata yadda ba saboda ƙasan ba tsaro ta bakin suleiman garba krako sami naka kenan mazaunin amurka sai kuma faransa kanta inda wani kamfanin masana masu ƙididdiga da jin ra'ayoyin jama'a ke cewa farin jinin shugaba emmanuel macron na ƙara samun tagomashi duk da bore da zanga-zanga da masu sanye da riguna launin ruwan kwai ke ta yi Dr. Abba Sadiq mazaunin Paris ne kuma fitaccen ɗan jarida wanda muka tambaye shi ya ke kallon wannan al'amari. ka san yau da wajen sati goma mutanen nan masu riga mai ruwan kwai suna ta zanga-zanga suna ta zanga-zanga kuma a cikin zanga-zangan nan an ga mutum da yawa ya yi rauni an ɗora ma gwamnatin shi Emmanuel Macron wannan. Kuma ga banda wannan kasan kuma akwai wannan wani mataimakin shi na da wanda suka rabu da aka ce mishi Danala ya zo ya abubuwa da yawa wanda ya kawo ma mutane ɓarmin kai kuma a mutane suna ga kama akwai hannun Macron cikin wannan. to in ka gama wannan abubuwa da yawa kuma da wasu abu yanda yake kai wasu abokin siyasa kuma gashi shi makurantin kuma da yake ko dan shi samari ne wani lokaci in ya fito ya wata magana sai ka kama mutane da yawa a kasar faransa maganar ce bata musu haɗi ba in ka sa wannan duka gaba ɗaya lalle farin jinin shi a lokacin da ya hau mulki ga yau a fiye da shekara guda kenan farin jinin shi ya ja baya sosai wajen mahi yawancin faransawa. a gaida dr abba sadiq kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen hausa na radio france international. Yanzu sai Kinshasa na jamhuriyar demokradiyya ta Congo kenan inda aka rantsar da sabon shugaban kasar Felix Tshisekedi wanda ya kasance shine shugaban kasar na biyar amma kuma na farko da ya karbi mulkin demokradiyya cikin lalama domin ko cikin jawabinsa wajen bukin ya amsa cewa akwai gagarumin kalubale da ke gabansa. sabon shugaban tare da tsohon shugaba Joseph Kabila tare suka tsaya a wajen saba rantsuwar wanda ke nunawa a zahiri za a sami ci gaban mulki a ƙasar. A cikin jawabinsa na kusan awa ɗaya, sabon shugaban ƙasar ya nemi haɗin kan sauran 'yan takarar shugabancin ƙasar da ba su yi nasara ba, da su ba shi cikakken haɗin kai domin su gina ƙasar. Ga rahoton da Abdullahi Isa ya haɗa mana game da wannan rantsuwa. lokacin bikin rantsar da sabon shugaban jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kenan felix tshisekedi mai shekaru 55 wanda ya ɗau rantsuwar kama aiki a fadar shugaban ƙasar da ke kinshasa daga cikin manyan baƙi da suka halarci bikin rantsar da sabon shugaban ƙasar kenya kenyatta shugaban kenya ƙasashe kama daga tanzania gabon namibia morocco burundi angola congo brazzaville da masar sun aiki da wakilai ne a kai sabon shugaban ƙasar ya ɗau alƙawalin gudanar da wannan aiki kamar yadda dokar ƙasar ta tanada. A matsayina na zababben shugaban ƙasar Congo ta hanyar demokradiyya ina mai rantsewa gaban Allah da ƙasar mu tare da ɗaukar alkawarin kare kundin tsarin mulki da kare kan iyakokin ƙasarmu kare hakokin bil'adama ina mai ɗaukar alkawarin kare martabar ƙasarmu da kuma nuna jajircewa wajen gudanar da ayyuka da ma da aka ɗaura a kaina don tabbatar da demokradiyya ina mai ɗaukar alkawalin gudanar da wannan aiki tare da kare kundin tsarin mulki a matsayina na shugaban ƙasa. et en fidèle serviteur du peuple. Duk da waɗannan alƙawura da sabon shugaban ƙasar Etienne Tshisekedi ya ɗau, manazarta na hasashen cewa da ƙalubale a gaban sabon shugaban ƙasar. Dr. Kwale Shetima, masanin siyasar Afirka a Najeriya. Babban ƙalubalen da yake gabansa shine da rigimu da ake akan ko shi ya ci shi ne ci zaɓe ko ba shi bane ya ci zaɓe nake ga cewa ya zai ya samu ya haɗa kan mutanensa a samu zaman lafiya. Sai dai wani abin mamaki da yawa kana a lokacin rantsar da sabon shugaban ƙasar ta Kongo a lokacin jawabinsa ya shiga hali na rudu lamarin da ya sa aka zaunar da shi tsawon mintuna sha biyu kafin daga misali a ci gaba da wannan biki. Madalla sai mu shiga Najeriya mu fara da batun ɗan takarar jam'iyyar adawa PDP wato Alhaji Atiku Abubakar da ya fitar da sunayen wasu makusantan shugaban ƙasar mai ci Muhammadu Buhari su sama da ashirin da ya ce gwanayen cin hanci da rashawa ne. cikinsu kamar yadda kakakinsa faruk shu'aibu ya fitar da sanarwar atikun ke nunawa akwai mataimakin shugaban kasar da tsohon gwamnan Legas bola ahmed tinubu da gwamnan zamfara abdulaziz yari da adams oshiomole da ma matar shugaban kasar hajiya aisha buhari ga rahoton da bashir ibrahim idris ya haɗa mana ita dai wannan sanarwa da ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar pdp atiku abubakar ya baiwa manema labarai ta bukaci hukumar zaɓe da ta soke jam'iyyar apc saboda abin da suka kira yadda ta zama tsangayar masu cin hanci da rashawa. Injiniya Buba Galadima na ɗaya daga cikin masu magana da yawun a tikun. Wayannan mutane ashirin da wani abu, ai ba su kaɗai ba ne, ai mutum ya kai ɗari biyar ɓarayi kawai wanda masu sun fi ɗan fashi da makami ko kuma ɗan kwanta-kwanta a bakin hanya. Sai dai ministan matasa da wasanni Salaman Dalun ya ce wannan zargi ne kawai. Ruwa ne ya bushe ya bar ɗan kada, inda haka ba ya kamata su sani cewa a karkashin demokradiyya akwai doka da oda kuma idan ana zargin mutum akwai matakai na doka da ake bi. injiniya galadima ya yi zargin cewar a wurin shugaban ƙasa muhammadu buhari na kusa da shi ba sa laifi al'adar shugaban ƙasa buhari dukkan mutumin da yake tare da shi baya laifi ko da an kama mutumin hannu da hannu yana sata shi kuma talaka da yake jahili ne shi bai san ma inda yake masa ciwo ba ba zai taɓa ganewa ba. Sai dai minista Dalu ya ce ba haka abin yake ba. Ina ji a sashe ta siyasa ne kawai. Babu wani mutum da yake kusa da Buhari wanda idan akwai cikakken hujja da za a kyale shi. Duk wannan ya wani ya bushe musa baki. sai kuma zargin da tsohon shugaban kasar olusegun obasanjo ya yi da ke cewa ba shi da tabbaci cewa hukumar zaben kasar za ta yi adalci a yayin zaben da ke tafe nan da kwanaki ashirin da ɗori saboda wai yana ganin sai yadda jam'iyyar da ke mulki ta juya zaben akan haka muka nemi jin ta bakin sakataren jam'iyyar da ke mulki apc a najeriya alhaji mai mala buni game da wannan zargi wannan furanci duka ai na tsoro ne duka duk wanda ya hangi faduwa kasan a gangami da suka yi na kishi shugaban Muhammadu Buhari wanda kuma al'ummar Najeriya suka bujire musu kaga dole su bujiro da wata magana mai kaman haka dama muna tsammanin za su iya faɗan irin wa'annan maganganu wanda mara kan gado domin kaga shi wannan al'amari da ake ciki kowane dan Najeriya wanda ya mallaki hankalinsa ya san halin da ƙasar nan take ciki kafin zuwan shugaba Muhammadu Buhari. Kowa ya san yadda tattalin arzikin ƙasar ya durkushe kuma ya san yadda komai ma baya aiki a Najeriya kama daga wutan lantarki zuwa harkan ilimi, noma, tituna, asibitoci da sauransu ba abin da yake aiki a Najeriya hatta albashi ba a iya biya a kananan hukumomi da yawanci jihohi tarihin Najeriya. Sai da shugaban Muhammadu Buhari ya hau kan karagar mulki sannan ya ba da tallafi a yawancin jihohin nan da kananan hukumomi ma sannan aka samu biyan albashi da tsoronsu. A gaida Alhaji Mai Malabuni sakataren jam'iyyar APC kuma ɗan takarar gwamnan jihar Yobe a zaben da ke tafi. Yanzu sai mu tafi jihar Zamfara, kasancewar babbar kotun jihar da ke zamanta a Gusau, Juma'an nan ta amince da zaɓen fidda gwani da jam'iyyar ta APC ta yi ranar bakwai ga watan goma da gabata. Yarkwatan jam'iyyar APC ta ƙasa da fari ta sanar da ba a yi zaɓen fidda gwani ba a jihar Zamfara. Mun nemi ji daga bakin Alhaji Ikira Aliyu Bilbis tsohon minista ɗan jihar Zamfara kuma ɗan jam'iyyar ta APC yadda suke kallon wannan hukunci. Ana cikin ifansa a yanzu kusa in ce ya ƙare tunda kotu ta yanke hukunci a kamar yadda masu zargi ke cewa ba a yi zaɓe a jihar Zamfara ba na hidda gwanin 'yan takara na tun daga gwamna zuwa 'yan sanatoci da 'yan majalisar tarayya da jihohi gaskiya ta bayyana kotu ta ce lallai an yi wannan zaɓe kuma ga sakamakon wanda suka ci wannan shi ne nuna ƙarfafa imaninmu da kuma ci gaban demokaradiyya a Najeriya da kuma musamman jihar Zamfara. Gaskiya ne hankulan jama'a ya tashi kwarai da gaske musamman 'yan jami'ar eh, APC a jihar Zamfara da kuma na imani da kuma sauran 'yan jami'ar jihohi ba su ji daɗi a cewa jihar Zamfara za a yi zaɓe na gama gari ba a ce babu 'yan jami'ar APC a jihar Zamfara. Gaskiya muna mu Allah godiya. Nan kiran da zan yi kusan abu biyu ne Na farko dai wajibi ne mu ƙara jaddada godiyarmu da Allah madauki cikin sarki kuma mai mai da al'amuranmu da Allah duk abin da ya faru ga bawa ya san cewa da gare shi ne. Wannan abu ya faru mu yan jami'a APC ne a cikin mu ne kuma daɗin abin duk wanda aka gwamna manyan nan da su babu wanda ya bar wannan jami'a ta APC muna nan domin yan uwa muke kuma yawancin mu kalle muke wasu kuma yannan su muke kuma wasu abokan mu muke wanda aka yi wannan jami'a da su. Saboda haka abu guda ne. abin da ke damu mu a jihar zamfara shi da mafi alala gare mu kowa ya aji abin da yake ji cewa dukkan mu mukamin nan da Allah ya bayar mu imani da cewa ai mutum guda ne zai hau kowace irin kujera ba mutum biyu ba mutum uku ko mutum takwas ba ta bakin Alhaji Aliyu Ikira Bilbis kenan Wani katon labarin a wannan mako mai karewa daga Najeriya shine yadda aka yi wajen road da alkalin alkalan kasar Walter Onogen Tuni dai shugaban kasar Muhammadu Buhari ya naɗa mai shari'a Ibrahim Tanko Muhammadu domin ya rike wannan kujera. yanzu sai ƙasar jamhuriyar Nijar inda wasu 'yan kasar Sudan su shida suka sami takardar 'yancin zama a kasar da kwamitin tantance buƙatar samun mafaka ya tabbatar musu. Ga wakilinmu Umar Sani da rahoton da ya aiko mana daga Agadas. 'Yan kasar ta Sudan su shida sun samu incin zaman mafakan ne a kasar ta Nijar bayan wani zama da kwamitin tantance bukatar samun izinin ya gudanar. Yakubu Sukeraji shine daraktan kula da ma'aikatar 'yan gudun hijira ta jihar Agadas. Dosiye bakwai na 'yan gudun hijira na Agadas. Cikin bakwai in nan guda bai samu shiga ba. Wannan adadin na 'yan kasar ta Sudan kaɗan ne daga cikin ɗariruwan 'yan gudun hijirar da aka jibge a wani sansani a ƙarƙashin kulawar hukumar unhc. sai dai masu kare hakokin 'yan gudun hijirar da bakin haure na gwanin gwamnatin ba ta yi wani abin a zo a gani ba. Muktar Hamado Naloso shine jami'in da ke tattara bayanai a ƙungiyar APS. Akwai Cameroon, akwai gambiyan akwai Sudaniyan, Chadiyan duka cikinsu aka ɗauka aka ce mutum shida kaɗai aka ba a statue na refugee ai wannan abu bai ba. Umaru Sani daga Agadas RFI DW Hausa. Daga ƙasar Chadi kuwa a wannan mako bai karewa ne Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kai ziyara kamar yadda za a ji cikin wannan rahoton da wakilin Tijjani Mustapha Mahdi ya aiko mana. Dawowar alakar kasar Isra'ila da ƙasar Chadi na da muhimmanci ta fuskoki da dama kamar yadda shugaban ƙasar Chadi Idris Deby Itno ya tabbatar. Rashin dangantakar diplomasiya tsakanin Chadi da Isra'ila tun a shekara ta biyu bai hana mutuntubar juna da musayar ra'ayoyin mu ba. domin amfanin kasashenmu a sassa daban-daban ina maraba da aniyar kasar ku ta taimaka mana wajen aiwatar da shirin tsarin ci gaban kasar mu na shekara ta 2017 zuwa shekara ta 2021 da kuma rattaba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna firaministan kasar isra'ila ya ce makomar afirka nan gaba zai dogara ne kan makomar kasashen sahel chadi kuma na ɗaya daga cikin kasashen afirka masu muhimmanci tijani mustapha mahadi daga injan mena rfi hausa Duka-duka da aka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin ni garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.